Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan da abubuwan da masana ke faɗi kan yadda ƙasar ta sake tsunduma cikin yaƙi gadan-gadan za mu taɓo wutar daji da ke taɓarna a wasu ƙasashen duniya za mu najeriya mu taɓo harkan rashin tsaro da harkokin siyasa saboda haka sai ya yi sauraro lafiya sai mu ɗauko shirin daga ƙasar afghanistan inda yanzu haka ake taɓarin wuta inda burin mayakan ƙungiyar taliban na mamaye kwararo-kwararo a faɗin ƙasar afghanistan ke ƙara fitowa sarari ya zuwa yammacin juma'an nan dai saura kiris ya rage 'yan kungiyar taliban su yi shelan kama kasar kuma manyan kasashen duniya da suka yi kaka gida a cikin kasar na ta rige-rigen tattare nasu nasu ana barin kasar Wasu masana harkokin siyasar duniya ciki har da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ta zargin gwamnatin yanzu ta Joe Biden da cewa ita ta haddasa yakin yanzu saboda janye dakarunta da ta yi ta fice daga ƙasar da rana tsaka. Mun tuntuɓi Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar duniya ko ya yake kallon wannan al'amari ne baki ɗayansa. su taliban wajen su dubu saba'in da biyar ne su kuma sojojin gwamnati kusan dubu ɗari biyu da saba'in da hudu so sun ninka su wajen so uku ko so hudu ma kenan amma saboda za ka ga kaman karfin Allah suke tafiya to za ka ga cewa suna samun nasara akwai babban abin da zai iya faruwa ga Taliban idan suka gama cin manya-manyan garuruwan nan gaskiya riƙe wa'annan garuruwan nan da kuma ƙasar gaba ɗaya za ta yi masu wuya ba don wani abu ba saboda sojojin ba su da sannan kuma manya-manyan kasashe ba za su so su yi hudda da su ba irin wahalar da suka shiga a baya za su iya samun wannan motsa wahalar again wanda za a ga kasashe da za su sa masu takunkumi na kare tattalin arzikin kasa kusan dama an fara tambaya idan taliban suka anshe mulki ne zai faru wa'anda suke bibiyan harkar sojoji a duniya already sun fara tambayar cewa ma taliban za ta ashe ragaman mulki a afghanistan so abin da zai biyo baya ne kawai shine ba a sani ba a gaida farfesa abdul hakim garba funtuwa sai kasar faransa wadda ta sanar da dakatar da haɗin kan sojoji da kasar habasha sakamakon ci gaba da nuna damuwa da kasashen duniya ke yi akan yakin basasa da ke gudana a habasha ga rahoton shamsiya haruna da ta haɗa mana Shirin da aka bullo da shi mai takin Daban wanda aka sanya wa sunan birnin Afirka ta Kudu inda aka gudanar da shi karo na farko a shekara ta 2001 kamar yadda aka shirya shi zai haɗa shugabannin kasashen duniya da ake ganin za su tattauna a gefen babban taron Majalisar ɗinkin Duniya a New York cikin watan Satumba. amma shirin ya kasance mai rikitarwa tun daga lokacin da aka fara shi bayan sukar da isra'ila ta yi a taron farko wanda aka yi a daban din lamarin da ya sanya aka tashi baran-baran a wancan lokaci sakamakon zargin cin zarafin yahudawa kasashe da dama ciki har da faransa su ma sun kaurace wa taron da aka shirya a shekarun 2009 da 2011 canada isra'ila birtaniya amurka da kasashen turai da dama tuni suka sanar da aniyarsu na kaurace wa taron na bana a cikin wata sanarwa da fadar shugaban faransa ta fitar ta ce emmanuel macron ya yanke shawarar cewa faransa matarsa ba za ta halarci taron mai zuwa ba da za a yi a wannan shekara saboda ya damu da kalaman nuna kyamar yahudawa da aka yi a tarukan da aka yi na baya kasashen yammacin turai sun yi imanin cewa sukar isra'ila da ake yi kan mamayar da ta yi wa yankunan falastinawa galibi ana fakewa da su ne wajen nuna wariyar jinsi ga yahudawa sai kuma kasar china wato sin wadda ta sa kafa ta yi fatali da bukatar hukumar lafiya ta duniya da ke cewa a sake mata binciken kwakwaf don gano musabbabin cutar da ta karaɗa duniya yanzu wato cutar coronavirus mu bi nur ado suleiman da rahoton da ya haɗa mana Yanzu haka dai matsin lamba na karuwa kan gwamnatin China dangane da bukatar baiwa tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa damar gudanar da sabon bincike don gano asalin corona da yadda annobar ta ɓarke. wadda kawo yanzu ta kashe mutane sama da miliyan hudu tare da gurgunta tattalin arzikin duniya tun bayan bullarta a birnin Wuhan na kasar ta China a watan Disamban shekarar 2019. A janairun shekarar nan da ya gabata ne dai wata tawagar ƙwararru ta ƙasa da ƙasa ta hukumar lafiya ta duniya ta ziyarci birnin na Wuhan domin tattara kashin farko na rahoton yadda cutar korona ta barke to sai dai ƙwararrun sun gaza cimma matsaya da takwarorinsu na ƙasar ta china kan bayanan yadda annobar ta samo asali alhamis ne dai hukumar who ta bukaci china da ta mika mata wasu bayanan bincike da ƙwararrunta suka tattara kan mutanen da suka fara kamuwa da korona domin farfaɗo da bincikenta kan asalin cutar to sai dai china ta mayar da martani cikin kakkausan harshe inda ta nanata matsayinta na cewa binciken farko da ƙwararrun hukumar lafiyar ta duniya suka gudanar a watan janairu ya isa zalika kiraye-kirayen da ake mata na neman ƙarin bayanai kan annobar ta corona siyasa ce kawai a maimakon niyyar da ta kafu kan binciken kimiyya zalla sai batun gobarar daji da ke taɓarna a wasu ƙasashen duniya kamar yadda za mu ji cikin wannan rahoto da nura ado suleiman ya haɗa mana a ƙasar girka alal misali irin wannan gobara ta ƙona faɗin ƙasar da ya kai kadada dubu ɗari cikin kwanaki biyu rak wanda shine mafi muni cikin shekaru sha hudu sabon rahoton da hukumar tattara bayanai kan gobarar dajin ta wallafa ya nuna cewar daga ranar 29 ga watan Yulin da ya gabata wutar dajin ta kone hekta ko kadada 1,874 sakamakon tsanantar yanayin zafi da kasar ta girka ke fama da shi mafi muni cikin gwamman shekaru. kawo yanzu wannan gobarar daji ta yi sanadin mutuwar mutane uku tare da tilasta wasu dubban mutanen tserewa daga mahallansu sai kuma janyo hasarar ɗimbin dukiya da kuma lalata muhalli Girka dai ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama a yankin Mediterania da bala'in gobarar daji ya shafa a baya-bayan nan, wanda masana suka ɗora alhakin ta'azzararsa kan matsalar canjin yanayi. A tsibirin Evia inda gobarar dajin ta fi muni a ƙasar ta girka jami'an kwana-kwana fiye da ɗari takwas da 850 su har da na ƙasashen Sabiya, Romania da kuma Ukraine ke fafutukar kashe wutar yayin da kuma ƙauyen Gotiniya wasu 'yan kwana-kwanan kusan 700 ke ƙoƙarin kashe gobarar dajin da kawo yanzu ta tashi ƙauyuka aƙalla ashirin. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi kasar Mali da Burkina Faso, inda 'yan bindiga suka mai da kisan mutane haka siddin babbar sana'a. kamar yadda nura ado suleiman ke cewa cikin wannan rahoto da ya hada mana an shiga wannan mako mai karewa ne fa da bakin labari daga kasar ta mali da kuma burkina faso inda karti 'yan bindiga daɗi suka kashe mutane fiye da hamsin a ƙauyuka uku na kasar mali kusa da kan iyaka da kasar nijar yayin da a kasar burkina faso 'yan bindiga daɗin sun kashe mutane a sha biyu garuruwan da maharan haye kan babura suka afkawa sun hada da wata gona Karu da kuma Dautagef dukkaninsu a lardin Gawo da misalin karfe shida na yammacin ranar Lahadin nan da ta gabata inda suka kone gidaje da dama tare da sace dabbobi masu yawan gaske. Har yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai hare-haren a yankin wanda sojojin Mali da na Faransa da kuma na tarayyar Turai da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke fafatawa da masu tayar da kayar baya masu alaka da kungiyar Alka'ida. A Burkina Faso kuwa sojojin kasar sha biyu wasu 'yan ta'addan suka kashe tare da jikkata wasu dakarun da dama bayan da suka yi musu kwantan bauna a kusa da kan iyaka da Mali. a gaida Nura Ado Suleiman a ƙasar Zambiya ya zuwa yammacin Juma'a dai ana ta dakon sakamakon babban zaben ƙasar da aka yi ranar Alhamis kenan da ta gabata cikin rudani musamman saboda shugaba mai ci Edgar Lungu dan shekaru 64 da abokin takarar nasa Hakainde Chilema dan shekaru 59 da sau uku suna takarar tare amma shugaba mai ci ke bashi rata 'yar kaɗan zaben wanda aka yi alhamis dai ana sa ran a ba da sakamakon nan zaɓe a lahadin nan a ciki na su sun fara haɗa guru matsakani kan akara ko oho gama ko sun dara allah allah ya allah haɗa kanmu afirka mu so juna zaman mu da ku da ya a gaida marigayi abubakar ladan zaria sai kasar gini inda hukumar lafiya ta duniya WHO a takaice ta sanar da bullar wata sabuwar cuta a kasar Gini. Ga Hauwa Aliyu da rahoton da ta haɗa mana. Kwayar cutar wadda aka tabbatar da cewa ta samo asali ne daga jemage masana kiwon lafiya sun ce matukar ta kama mutum to akwai haɗarin zai iya rasa rayuwarsa da kashi 88 bisa ɗari. An samu mutum na farko da ya kamu da cutar ne a Gekedu da ke kudancin ƙasar ta Gini kamar da yadda hukumar lafiya WHO ta sanar. sai kasar Nijar inda matasa kalla 500 daga kasashe da ke amfani da kuɗi bai ɗaya ke halarta wani taro akan matsalar sauyin yanayi da ke gudana a birnin Agadas kenan. Dangane da wannan taro, mun nemi jin abin da taron zai mai da hankula a kai daga bakin kwamishinan ƙungiyar matasa a jamhuriyar Nijar, Malam Habu Sale. Eh, muna son matasa su ga wani irin goyon ba ne ya kamata su kawo wajen ci gaban al'umma wasu harka na cututtuka da sauransu yadda matasa kamata su tsare kansu kuma su bada goyon ba don ganin cewar sun tsare sun kawo tsaro ga 'yan uwansu saboda matasa su ne mu ce ginshikin tahiya kenan in aka ce yau za a yi aiki ba a sa matasa a ciki ba kai da kanka ka san an yi gayya in matasa suka gamu guda suka gama karhi kenan duka wannan kasashe in za su yi wani abu to wannan matasan na wannan kungiya eh, ta e za a gama da su a sa su cikin wannan tafiya kenan su da nasu ra'ayi duk yakin da yau matasa suke yi su nuna cewar su ma da abin da za a yi na ci gaban ƙasa to a sa da su an yi amfani da irin matsalolin da matasa ke yi kuma kenan tun da an yi da su sannan ne abin za a yi ƙarfi ka gani tahiyar za ta yi kyawo. A gaida Malam Habu Sale. ya da ta yi, ta Bello uwa da Idan ana wani ba wani gani. Sai Najeriya, mu fara da gwamnatin jihar Plateau ta Simon Lalong da ke kara tabbatar da zaman lafiya, amma kuma bisa dukkan alamu ana samun zagon ƙasa daga wasu ɓata gari. wakilin da ke plato muhammad tasu zakari ya tattauna da ɗaya daga cikin 'yan jihar kuma masana harkokin tsaro tsohon mataimakin shugaban hukumar kwastan ta ƙasar mr david dimka kuma ga wannan tattaunawa mun gode ma mai girma his excellency right honorable simon bakolalo domin a zuwan shi an samu sukuni a ɓangaren zaman lafiya a kowa. ina a duniyan nan muna da mutanen da ake ce crisis merchants ba dan plato ko wanda ke zama a plato wanda zai so a yi rikici amma akwai mutanen da za a so a yi rikici su koma wannan ya kawo mana damuwa da yawa kuma tabbata lokacin da an samu rashin zama lafiya din shi mai girma gwamna yana kokari yanzu ma da aka samu ana kokari a maganta su tunda an riga an kama wasu za a bincike su a san ta yaya aka zo me yasa suka zo ina ne suka fito an ci gaba da wannan binciken za a gane inda kuskuren ah, ya taso daga ta yaya kake ganin za a inganta tsaro fiye da yadda ake da shi yanzu a najeriya na ɗaya za a gaya ma kowa da yake zaune a plateau cewa zaman lafiya tafi komai na biyu za a gaya masu. ya kamata ku san juna in wani ya zo wani ba ko ya zo ba ku san shi ba dole za a yi takasansan da shi a san wa me nufin zuwansa kuma akwai su police akwai su dss akwai su uh, civil defense da sarakunan uh, garuruwan yes da za ya gama mun ga wani ya zo nan kuma ba mu gane da shi ba kaga za sa masa ido na gari ne ba za masa komai ba amma in ya zo da wani nufi ne za a ce ya zo a masa tambayoyi. Ta yaya kake ganin za a inganta tsaro fiye da yadda ake da shi yanzu a Plateau? Abin da ya kamata a yi, za mu sa wani technology kimiyya da fasaha kwarai ko da za a ko me kake yi ana ganin ka to kuwa in ana ganin ka da dare kamar rana ne domin ko kasan ko ina ka shiga dole sai an ganka wannan technology din kuma in ka sa daya zai covering 73 kilometers an samo hudu biyar an sa hanyar kaduna an sa hanyar ah, duk shigan plateau dai daga wasu states din in an sa wannan duk abin da ke faru zan za ka gudu ka fita can ma za a gaya ma gwamna na wancan gudun cewa ga miyagu fa sun shiga ga makamin da domin zai nuna maka irin makamin da suke dauke da shi ku kama su a can in su suna shiga nan kuma za a gane da su kaga kana taimaka ma plateau har da kewayen jihohin da suke kusa da plateau na uku za a yi kokari a ga cewa su police, sojoji da kowa da yake aikin tsaro a plateau a haɗa kai a gaida mr david dimka idan muka je katsina kuwa a ƙoƙarinta na shawo kan matsalar rashin tsaro gwamnatin jihar ke cewa za ta samar da ciyawa mai tarin yawa saboda makiyaya Ga abinda mai baiwa gwamnan shawara a kan harkokin dabbobi da gandun daji Dr. Lawal Usman Bagi wake shaidawa wakilinmu a Katsina mu Abdullahi Tanko. Idan za ka iya tunawa lokacin da muka zo gwamnati 2015 an yi sasanci tsakanin waɗannan mutane da ke daji suna satar dabbobi da mutane da kuma gwamnatin tarayya a kankara wanda an samu sauƙin kusan shekara biyu ba a samu matsala daga baya wasu kuma suka balle to bayan wannan kuma in za ka iya tunawa gwamna ya zagaya lokal government sannan guda goma da muka magana za a wasu ayyuka a wurin lokacin da abu ya faru iske mazauna wurin da makiyaya da su manoma duka suka faɗi matsalolinsu na cewa ba san gwamna wani abu ba taimaka musu ba makarantu ba menene to bayan ya gama wannan zagayawai sai ya zo ya zauna ya gaya mana cewa ga matsalolin ya za a same su na uku kuma in za ka yi tuna kwanan nan da akwai matsalolin makiyayanmu da suke za kudu suna kiwo aka yi kokari idan ana ana ana tarbe su ana wasu ana makashe su to duk wannan tsarin mun tsaro shi ne akan waɗanda dalilai guda uku na gama shine muka nemi tallafi daga gwamnatin tarayya ta ba mu za mu zama masu madatsun ci abincin su za samu abinci mun ce za mu yi kamar hekta du biyar na harkokin abincin su muka rarraba ta cikin lokacin gaban sannan guda goma da muka magana bayan mun yi wannan muna son mu masu tsarin makarantu na islamiyya da na boko da masallatai da asibitocin mutane na dabbobi gehen su za mu gyara wasu hanyar za su su kiwon su a gaida dr lawal usman bagiwa sai batun annobar nan ta coronavirus da wasu bayanai ke nuna cewa tana dawowa gadan-gadan a kasar najeriya mun nemi ji daga bakin Dr. Yarma Ahmed Adamu, ƙwararren likita da ke zaune a Gombe. Ko menene yake gani ya haddasa sake kunno kan wannan cuta yanzu? Eto eh gaskiya batun kiyayewa kam yayi ƙasa. Don dama akan amfani da su abin sumbattan nan da kuma wanke hannaye da tazara tsakanin mutane. To amma daga lokacin da ya zama na an ɗan samu watanni da suka biyo ba sai aka ga kamar abubuwan sun sauka. So saboda haka mutane suka janye yi kuma gami da yanzu a damina muke wani lokacin za ka ga jikin sanyi ya yi yawa so kuma mutane za su taru guri guda ka ga wanda yake tari baka san kowane irin tari ba ne sai ga an sami wannan ciwo so shine abubuwan da a halin yanzu gaskiyarsa shine a tazaran da ake yi da wankin hannaye da kuma saka sumbata gaskiya ya yi ƙasa wannan ciwo yana nan tun alif ɗari tara da hamsin da shida so ba ciwo ne wanda wai sabo ba sai dai sabon nau'in da ya shigo a gaida dr yarma ahmed adamu kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kirowa sosai A ƙarshe sai harkar siyasar Najeriya, kasancewar bayan hukuncin da kotun ƙololuwa ta zartas na halaccin kwamitin riko na babban jam'iyyar da ke mulki wato APC, gwamnonin jam'iyyar ke bayyana gamsuwarsu da cewa shugaban riko na jam'iyyar ta ƙasa gwamnan Yobe mai malabu ne. Ciro Manguji ba daunan arewa maso gabas ya yi zaɓukan da ke gabansu kawai babu ja. akan haka muka nemi ji daga ɗaya daga cikin jigo cikin jam'iyyar ta apc a jihar yobe alhaji hashimu nuhu hashimu mai lambu sarkin yaƙi ko yaya yake kallon matakin gwamnonin abu ne wanda kamar kotu ta tsaga zuciyoyin mutane ko muradin da 'ya'yan jam'iyyar apc suke so su gani dangane da yadda gwamnan ya jajirce ya kai goro ya kai mari ya shiga ya fita kudu arewa gabar tsakiyar najeriya ya je binkito mata wato mutane gogaggu jajirtattu wanda ya kamata akidunsu da ainihin tunaninsu ya tafi da na jam'iyyar apc to saboda haka wannan abu ne wanda ba man muna tsammani kotu za ta iya adalci ta tabbatar da mai girma gwamna ya ci gaba da wato gudanar da al'amuran jam'iyyar apc ganin yadda doka ta bashi dama da kuma yadda jam'iyyar ta bashi dama sannan gwamnoni suka goyi bayansa shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada goyon bayansa tunda abu ne wanda zai fitar da jam'iyyar APC ya kai ta ga nasara ko ga mafita zuwa ga rawar gaban hamsi da kowace jam'iyya mai gwamnati ko mai goyon bayan mutane ya kamata ta gabatar. A gaida sarkin yakin Yobe, Alhaji Hashimu Nuhu hashimu mai lambu. masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu muddafa a dbc ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri